fiqhu da sauran ilmomin da suke da alaka kai tsaye da waɗannan ilmomi ko suke musu hidima kai tsaye su ake magana anan wa qala kuma Allah ya ce wal ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yace kuma li ta'lamu dan kusancewa kaga ma sai aka magana da da ilimi li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kusancewa Allah wato yana da kaddara akan komai wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komai da iliminsa wa kuma Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa kuma Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ka dinga cewa Allah ka ƙara min ilmi. wannan ma ibnu kafir yake cewa wato abinda kadai Allah ya roki hore annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya nemi ƙari kenan bai hore shi da ya nemi ƙarin wani abu ba a cikin ababen da ya bashi in ban da ilimi wannan yana nuni zuwa ga duk abin da aka baiwa wani bawa to babu abin da ya kai a bashi ilimi martaba da dai ire-iren su dai ta kawo mana waɗannan nasu shine kamar yadda ya saba zai ta kwararo maka su ba ji ba gani wa qala kuma Allah ya ce ilamu annan laha shadidul iqab wa annan laha ghafurur rahim ku sani cewa Allah yana da tsananin azaba kuma Allah yana da gafara yana da rahama Allah ka mana gafara ka mana rahama wa qala kuma Allah yace afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin ba sa tsayawa su yi tadabburin alqur'ani shine su tsaya su yi tunani mai zurfi dan zaƙulo ma'anonin maganganun Allah da fahimtar su shine at-tadabbur am ala qulubin aqfaluha kai ko dai wasu zukatan an sanya musu ɗan bida ne wato an sanya musu ɗan su an kulle su ne duk zukatan da ba sa iya tadabburi akan alkur'ani alama ce akan zuciyoyi ne rufaffu an rufe su daga fahimtar zancen Allah Allah ka tsare mu yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay ba sa duba zuwa ga malakuti samawati wal ard wato ainihin. a waɗannan manyan halittu na Allah sammai da ƙasa wa ma khalaqallahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na komai dukkan abinda Allah ya halitta ba za ka kalle su kai tafakkuri ba wa qal kuma Allah ya ce fa'tabiru ya ulil absar ya ku masu hankali masu basira ku tsaya ku ɗau izina ku tsaya ku lura ku gane duk waɗannan ayoyin malam ya ce wa haza kathirun fil qur'an yaban hankali da yaban tunani mai kyau da yaban basira da yaban tunani abu ne mai yawa a cikin alqur'ani ya amuru qur'ani yana umarni wa yamdahu yana yabo yana yaban atafakkur tafakkur zurfafa tunani wa tadabbur da ainihin wato lura wa tadhakkur da yin eh, ambato wa nazar da duba wal itiba da daukan izina wal fiqh da fahimta wal ilm da ilimi wal akal, da hankali was sam' wal basr wan nutq duk waɗannan Allah yana yabon su a cikin alqur'ani wa nahu dhalika wa nahu dhalika min anwa'il ilmi wa asbabihi wa kamalihi da ire-iren waɗannan nau'o'in ilimi da sababban samun ilimi kamar su ji da gani din da lura hanyoyin samun ilimi ne wa kamalihi da cikar ilimi din wa yadhummu da zalika kuma zaka ga qur'ani yana zargi yana yin Allah wadarai da abin da suke kishiyantan ainihin wato waɗannan waɗannan abubuwa insha Allah bari mu saurara anan saboda kuɗin lokaci sai mu haɗu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله